الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haram ya so kaman dai an da kalaksa darasin da ta hadibu sirati bin hisham mero kalaksa na fito ma wason lena kranyen dai soro hawardo kariu uhu telan kareye na kuye cinye ndishima nado ibnu hisham mi hadithu abi sufyan gulzina made zanti hawardo abu sufyan ne ثم إن harbin سفيان بن حرب حين أراد الانصراف ashrafa على الجبل daji kurunga waden tawadro shi abu sufyan tara harpedu sa she kriu uhu tidu sawartin makaro letushe nganza noya ashrafa alal jabali kila kau yedro juwa kila kau juwa shi abu sufyan de zuwana ngawla thumma saraha bi a'la sauti faqala shi konze habkata danon shi yilz su shi gullono an amta fi ali nyamati wu abu sufyan ndu wuro nyamati sikilan zoro manazin wai nyama fandikie we daraja hapta fandiki wono kilan zoro dalin ziri an amta da ma'ana balagta we haptuke daraja nyama kanasarra na kozuna kiriw allan fandiki an'amta gullima bi fathi ta'id khitabun li nafsihi abu sufyan de clan zoro manajo al de ay irtafa'a wa al irtafa'a al gultiya irtafa'a abu sufyan de clan zoro manajo irtafa'a wa ala shi fi'al ismu fi'il ma'ana kanasara nasarra habta fandiki si kalanzuro manajo yilzishe kala kawai duro juwaya ngawon gai gulzina ilanshe wa innal harba sijalun kurutawa kiyudu kuka nan bari kama kala da me kamar da wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi kun zina dai ku mina sartimin da ji kuro bari kula da wani kula min na sartin abu sufiyan ne wa inna harba ta wadda shikari rusi jalun ku kanin bari kula da wani ta nasar ko kanin bari kula da wani gaisi na yau mun bi ga nasar kwe kilandon fandina ade kinasir ngawai ne musulma kilandin fanduwa yim uhu tida cinzina chuda ada da kwa shimo fure randiya na ya wallena tun nasartuwa adin nasartina ngayo no abu sufyan ne yilzi a'li hubal hubal hapti sanam da hubal hapti ngayo no abu sufyan ne subhanallah ai ma'ana a'li hubaldi ibnu hisham ya jin da ai azhir dinaka hubal adin nin ma bana ne ma'anan zo wano a'li hubal hubal adin ma nira ne adin ma bana ne ngoyo na abu sufyan ne an amta fi'al wa abu sufyan da daraja fandike habtu e ke kanasar na wa kaza da la quraish e ngai yanga yegulzina wa innal harba sijalun ne gulzina yawmun bi yawmin ne gulzina nda su man duma shiro zawo ci kira ka otelin shi zuwa da zina. amma sa a'li hubal a'li hubal ai azhir dinaka hubal adinnin ma bana ne adinnin ma hakki ne gulzina din ba ku hata wuhit le zina فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاي مالا صلى الله عليه وسلم ميداي قم يا عمر Ya yi umar cine sai na umar ra cishengo kangayem ala yefa buhu, abu su sufyan na a ali hubal guzina hadi sha ne fakul gulle shiro ya yi umar allahu a'la wa ajal kamandir shima hapkata dano shima daraja dano shiro gulle fanzu la sawa'un alaiman an andias shadi kalkalgi mun bi min so innal harba sijalun so a'li hubal so gulzana gaigi Allahu a'la wa ajal ni Umar shiro gulle ala da shi ma hafkata dano kaman da zatin zai hafkata darajan zero hafkata an diya nyayya da yanayi kirdiyar tun maro na قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار gulle abu sufiyan da fanzi katlana amdo lorutana kirmu sheda e bazana makandi ande musulmai du fil jannati sandi zannan kimaro yatana'amuna nyamatain tamtam gozen soro zanna ilan wa katlakum finnari nari adaima na yi kirdiyaye am dodo tete tina kannu sorokan lan. abu jahal so utuba bunu rabia so shaiba bunu rabia so walid bunu utuba so gabsana nzuso asam maso suro kannuelan amdo bi akayu badrin tetina uhuten tetina samma falamma ajaba umaru aba sufiyana qala lahu abu sufiyan sa sayyidina umar re abu sufiyan na zuwa kono ya abu sufiyan ne su gullono sai na umaru halumma ilayya ya umar ya yi umar na yi ru'are da martini are faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama li umara kin gai malaye sallallahu alaihi wasallam mai sai na umar su gullono i'tihi lini nan zuro fanzur ma sha'anu ayi wazo ayi lamarin zo ayi majin da lini an diro fane faja'ahu ta sai na umar abu sufiyan ne yano faƙala lahu abu sufiyan abu sufiyan ne sai na umar rono an shuduka Allah ya umar a katalna muhammada alalan yamma yanziki yani umar wuro jire gulle a katalna muhammadan muhammad ta yejena ibnu kami ay burusuku yilzu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ce zina su buru su kai yil zina din faraskaram ote din adama da kirdiya ya tar zana kurusha adama da su Musulma musulmala ya zana malmala ya a iblis yil ziya ya gul zana adama ro abu sufiyan ne sayyidina umar ra alan mayyano muhammad ta yajina wayin qala umar sayyidina umar ya allahumma la Alanan alanankasha yazue shimbeji wa innahu la yasma'u kalamaka al'ana kirma mana nimin alma mana amfanjin nono qala sayyidina abu sufyan ibn harb radiyallahu anhu sadina muslim zai sayyidina umar rono anta asdaqu indi min ibni qami'ata wa abar ni umar de sadin sayyidina abu sufyan da muslim zai inde amma sadi man nono sayyidina umar rono sayyidina umar rono Ni umar da asdaku indi ni majiriyawo ni jire mawo ñima jire ni ñima jire mini min ibni ata ibnu a yayiro ni jire gultumawo yewa abor ñima kingayo marintawo yenan kade suku mana kanimdi shimagongo li qawli ibni ata lahum kawri ibnu kami'a seyro gulzinade inni qad qataltu muhammada wudu muhammad ta yaskina gulzinade sewon abu sufyan ne koro ada ಸೆನ್ನ ಉಮರ್ ರ ಚೋರು ಸೆನ್ನ ಉಮರ್ ಶುರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಾ ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಮ ಕಿಮಾರೋ ronza mana mana nimin adma fanjin nono ya abu sufyan no harb radiyallahu anhu sarin na muslimzi senna umar rono nyidi nyima jere gultimao nyima mana amjereo ibnu kami ayayro nyima kangayo marintao ibnu kami ayayro thumma nada abu sufyan dajin gai senna abu sufyan na senna umar rakatin sakiso na zana da ji abu sufyan ne sashe bono abu sufyan ne bono innahu qad na fi qatlakum mathlun wadro musulma do manazin suro am dodo tetetina yedin muthla wa zina lad kin zan za kamtina la simon za kamtina la shim za tutuluna la kacin za kamtina la suron za reti kamatin za tutuluna wallahi alanan kasaro ma raditu wa ma sakhitu aw mutlaro alaw da banna banna tro am dodo tete tina doro tina ade arjite ardingi wati wangi yano wa ma nahaitu wa ma amartu wande tidin yegulngi gulngi tidiye gulngi walamman sarafa abu sufiyana waman ma'ahu nada abu sufyan da jingawo kalaksa kwa makka kadu no wollo no ya daji amro zai da sha sawarta kwa makka kadu tubar da ya she bowono waltu hilzi ko habsu bowono inna maw'idakum badrun lil amil qabili wadram dedu kriunde fuwedu daji badr sabare din insha Allah wono فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه كنجي ملاي عليه الصلاة والسلام يدا يسرو قال أسرو سوانزي دنونو قل قل لسن ديرو نعم كسنينا واد شماد على أنتيا ساد هو بيننا وبينكم موعد بدر سابري يد بري منا يد واد وادرم والزكتين دلان كريو قديم بيجي ثم غاو أدين بعث تشنغو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرا يتشنغو Ali ibn Abi Sai na Ali tara Abu Talib ya ci shango fa qala shiru wano ukhruj fi athari alqawmi ne luwe kadu amma da da gai ngawon zagai fandur wune Ma madha yasnauna wa ma yuridun abile kindozain abile mazain abin ganza zaron dan luwe wune fa in kanu qad janabul khayla fa in kanu walladaya walladama qad janabul khayla sai ya furanza da. jezana kiladro zawayiro no manda wamtatu al ibla seyye kila kalimayoro jashawa ma furranzade jeza kalima jashawa ma fa innahum sandirinno nede ya yuriduna makkata makaro woltinganzaza wa in rakibul khayla seyye furrado jawa wasaqul ibla kalima anzada yokkada zawairo yokkada ma fa na hum yuri seyyen madina ror gam kuru madina ro buturum tumtuɗiya ganzaza wono ndaso yayin ndin fal awrumade are wuro hawar yeso seydna ali ibnu abi talib radiallahu anhu ko ngay malaye sallllahu alayhi wa sallam mi cukkunoto wallahi nafsi biyadi kama ɗo noskuyi muskon zundun kashi kana wano ko ngay malaye sallllahu wa sallam la'in araduha kriwud manganzaza madinaro lenum buturum tumtud masarawma la asiranna ilaihim fiha ala nan kasoro welenge soro madina yadin walte kurunganji killenono thumma la unajizannahum kuru ala nan kasoro we sayyankancinge sayyajange saya kriwungin qala aliyun sayna ali ibn abi talib radiyallahu anhu yesugulono فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون ويشلوكو غاونزا جاكو أبي كندوزي نوركنا حالان فجنب الخيلة شركو يا سيدا جي فجنب الخيلة سيدا فرصدا چنتوزا زواني فرصدا يوكدا وامتطوا الإبلا سيدا كلا كريمون زايرو جاجاوا wa wajjahu ila makkata sai makka fuskazan ganzaza diwal makka ida gwada mana makka zai madina rogo ul shuhada'ul tsoron suro lan, am kirmu shedai bazana kire uhu tirin kirmu ya bazana hawar wa faraga nasu liqatlahum am sododaji za am za so tetetina duro za chodo seiye shiro fiyata am zatteti nadi kula said ndu teti ndu kunguti zinna ndu ala yanzu sirin bunawo ndu funa ala yanzu sirin binno ya fadaji hangal zanna do chodo qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kanga malaye wono man rajulun yanzuru li ma fa'ala sa'd ibn rabi' nda kwala bawa lezu wuro abi sa'd ibn rabi'a rawazi rondo wuro lezu suri nono afil ahya'i huwa am fil amwati sa'd ibn rabi' de sura amdo roa tinzan kungwa yen karala a a amdo baba uzana e suron kara faqala rajulun min al ansari daji kola suro ansar we madina we din nono shima muhammad ibn maslama malma ya kuzana kwa kama suro ansar we manazana mar shima muhammad ibn maslama ana wuri zuru laka ya rasulallah ma fa'ala sa'ad lenge abi sa'to wazir wuma linge nyoro rukino no kange malai sallallahu alaihi wasallam mo fa nazara daji she lezu wono ya memezu wono ya chondo fa wajadahu sa'ad bin rabi' da chondo jarihan tinzun kungwa fil qatla suru amdo tetina soyirin sha tetina a sha tetin tinzun kungwa sha condo fa qultu lah tinzun kungwa sha condo ko yawono shi muhammad bin maslama guljin sa'ad bin rabia da tinzin kungwa suro amdo tetina so eden bo ata condo ko ya shiro nge gulloko inna rasulullahi sallallahu alaihi sallama kan gai malai sallallahu alaihi wa wasallama amarani wa galasna wuro cho an anzura lenge wungero wuro cho afil ahya'i ta am fila amwati ni suro am ruwayen karamla am doronza suluñi tinzan kungwayen karamla am ta fil amwati ranyi suro am don mai tuzana e soron karam kunge malay wuro wuro gala da co linge ro su gullono wano sa'ad bin urbi rongai gullono ya ji daji sa'at wano radiyallahu anhu ana fil amwati uri soromaitwayani akarako kungutinye durumbawa fa ablik rasulallah sallallahu alaihi wa sallama anni salama kengayem alayro salam gumguni wufutan wuyelan kengayem mo salam gumgune. wa qul gulle. shurogulle ngawa salam gumgumayin inna sa'd ibn rabi' yaqulu laka sa'd ibn rabi' nyurogul guljin. جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته على كمان دي نيا جزازن محمد صلى الله عليه وسلم awodon ngalwo shilan nawila umman zufutan jazazina ngalwo duk mandi ala shilan ya jazazinge gulloko kangam ala ya gullen gawa shiru salam karam mailan welan wa abligh qaumaka anni salama wa qul lahum adai makru jamii mero salam welan kiramiya seyronum gulle, ma'ana ansaru wuro gulle. inna sa'd ibn rabi' yaqulu lakum sa'd ibn rabi' dinayro guljin innahu nonodiya tawadro lamardu la udhra lakum inda allahi in khulisa ila nabiyyikum wa minkum aynun tatrif gulle sandiro jami'in madina wadro uzur badiya na yiro na alailan excuse na alailan nandiro badiya in khulisa ila nabiyikum alayhi salatu wassalam na do ada leti shanati shato ndushro kutugnatiya wa minkum aynun tatrif surondon shim kam roa mbe shim zikimicin mambeido leti kingam alaya tondo shiro gnati ya wallahi na alaylan awodo gullu klando chomo wonna klando mo winna badia awodo na alain mananu excuse you klando mo winna badia surondon kam fal ronza shimzingi chimichin doi lenu kollu kingam alairo awola gultia awola kingam kutu tudia wallahi fi magullu hu ala wani nawa naoma na ba. baono qala sun malam abrah hatta da aday madaji muhammad bin maslama yono na da kulgi nan aday do day sa'ad bin rabi' mai tuzu ba baono karmu faji faji'tu rasulullahi dai we kadi ko ma alayro fa akhbartuhu khabara Hawar do sa'ad bnu rabi'a da shiro choko aw wasiro sudina aw gulzina samma shiro gullo kono ala sawakan gaim ala ya arjiz wa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da jikin gaim ala ya chulo fi ma balagani ibn hisham me suro aw do wuro hawar gum suna idin wuro gum gatu kan gaim ala ya chulo yaltamisu she barajin hamza ibn abd al-muttalib ban zukura hamza ta da abdulmutallif da baratoro shi culo daji culo ya fawaje da hu hamza da condo bi batnil wadi daji diwal do kate kate kau indiye din sha condo daudun qad buqira batnuhu an kabidi a retina nan zutulonankaro wa musila kurushiro muthila tiri ala unzuda bannatina fajudi'a anfuhu wa su kinzanza simwanzindiya so kamtina kamtina فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى كان قام على يداجي أودو حمزة رتدنا رشيه شرويا سشيه كلونو لولا أن تحزن صفية وندي صفية كرنز كتوزي ننكرو غيما ويكون سنة من بعدي كرنغاوين وندي سنة رولزي ننكرو غيما lataraktuhu hamza da haldana allan kulyin hatta ya kuna fi butunis siba'i wa hawasilu tsairi kin wande alayye wano wanda suna rawalzi wanda safiya firo abdulmuttalife yan zana hamza ide karin zukutu zinan karo gima cakwa kwalge hamza da halda na allan kolnge dabba bundiya ya isa sha da dabba do kuru da zarin kowuso kamanzu soy isa sha zazare surun zaro ga hawasil za kalim zaro ga unaono ولئن أظهرني الله ala قريش fi موطن minal mawatini. wallahi ala nan kasoro kumandi wuro knasar kila kurashuyen chaino ma suro ki wado fulan gagat kiyen falin falnzalan wuro ala knasar chaino ma wano gai malaye la umathilanna we muthla dikin futu alau hamzaye banna banna za sumun zuso kinzan zuso ka kamzana adayi we adayi da dikin bi thalathina rajulan minhum kwa fiakuro aka yi da waye dikin kwanga fiakuro aka yi da dikin nono kan gayam ala sallallahu alaihi wasallam karun zatina hamza فلما راى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل مسلمي تشورنا karukuta gai malai sallallahu alaihi wasallam meda soru fodwada wa ghaidahu karunze fintida choroya ala man fa'ala bi ammi ma fa'al kamdo banzu kura hanzaro awodo muthlan mguliada sirina de sawun karukutadu kangai mala churo choro kakalu karukuta kan gai malai musulmai choro ya gratin zida choro ya wa gaidahu gratin zida choro ya kamdo awadu sidina hamzaro sidina di kilan gratin zida choro ya sawaye musulmai qalu sagullada kange malayro wallahi alanan kasoro ya alay kange lain adfarana allahu bihim yawman min ad-dahr kimandi andero kinasar kila kirdiyailan yimla surokum bindeilan andero kimandi kinasar kila kirdiyain chaynoma lanumathilanna bihim muthlatan andeyi sandiro ya yi jina yejena inga walan alawanza ka kamye banna banna nyin muthlatan jiri muthla do lam yumathilha ahadun min alarabi nduma soro arapayin jiri muthla harin gawon dai ma. ala nan ka soro ande kirdiya kureshi allo diyen ngaisa kangayim alai sallallahu alaihi wasallam rusawaye gullada قال ابن هشام ابن هشام نيونو ولما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة قال نجم الله صلى الله عليه وسلم إسكلا حمزة إذن دانو يا سرنا حمزة ما يتوزنا كرم شدا يبازنا كنجم الله إس دانو يا سقولونو كلا كمين حمزة إذن لن أصاب بمثلك أبدا كم دو شاتت كنت زفاين nya kayidi funna badia ngai ngai malaye gullono kamdo shateti saunzun kuttu fange karunyi kuttu jin nyedi gawalan fadi fulan waso ndimba kanam adaidi gadiro waso ndimba gayeno kangai malaye kuttu nyaye zoidi kuttu kanam adaidi fulan abadanno waso ndimba ma waqaftu mawqifan qatu aghyadha ilayya min hadha kan gayam ala yono ngal tema hallaro ga kai iske kla kamin karangman yilan dangi ngal ma karinyi kutuzuna jiri kla min mai tunumma iske dangana kai ngal tewro wazin yono thumma qala kan gayam ala isdai gullonon gawa ngai guzinain ja'ani jibrilu malaya jurla wero isna fa akhbarani wuro hawarasina أن حمزة تودر حمزة بن عبد المطلب ده حمزة تر عبد المطلب يباين قرأ مكتوب في أهل السماوات السبع روتا شي أوروتي سنزروتنا سرو على ورد السمي تلر سمسن سنزروتنا حمزة أوروتنا دشما hamzatu bunu abdul muttalibi asadullah wa asadu rasuli hamza tada abdul muttalib pedi shi bindi adin alay banatima kuru bindi kengayam alay sallallahu alaihi wasallam shi bindi zi aday makuru shi kam kreshim bindi kamande nalan idafatu tashrif وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزه wal zina de kangay mala ya hamza di wa abu salama ibn abdul asad ya de abu salama ibn abdul asad ta hamza kangay mala ya de wal zana ikhwatan sai samma yana min ar-rada'ati na shanganji yimboylan sai yana sai adi ya kuso nganji kamu fallesa sambuna arda'athum maulatun li abi lahabin kamula kambe jido abu lahapedu sandiya kusoro nganjichina kangai mala yero cina, hamza yero nganjichina abu salam ibn abdul asad yero nganjichina Ani ibn abbas na abdullahi dan abbas sai na abdullahi ibn abbas dan abbas <laughs> <laughs> na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma lan katondo anna allah azza wa jal kamande حبكة نرى درجة أنزل في ذلك سسانا كلا لمر سيدنا حمزة بن عبد المطلب بايزوي كلاد سسانا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابي دليل كان غير ملاي صلى الله عليه وسلم أي لن أصاب بمثلك أبدا ما وقفت موقفا قط أغيض إلي من هذا an so wallahi la in azfarana Allahu bihim yawman min ad-dahr lanumathilanna bihim muthlatan ada isa waye gulzana so ngapsunan zaye saulan su sisana wa in aqabtum nayi angwano awo kuttu nandiro tidinade rumbuyro walja Fa a ki bi wuro min bu bi mitini ma o tun bi kal-kal awa don yi kutu sadinan jiya na Naira Mbwai wande yi yutko. Wala in samartun attin ya yi nan iya Kanadi go? Rumbo, sirrimda kwallo Kanadi go? Lahu wa ala nanka shima hairan herra lissafi dina Kanadi wuduro shima da ya herra shima alayyanku ko. Wasu ɗirin Kanadi go ne ya yi alaye kan gaya. wa ma sabruka illa billah kanadi imdu awina manduma nan karo ala nan karo wala tahzan alaihim wonde kila awodo hamza rottudina dien ni karu kuttam wonde dumzi kanadi gone wala taku wonde walla mi fi dhiqin soro mashi walla kaptira hal do daji karu kuttainaro wonde ye wallimi mimma yamkuruna Dalil do a wasa ye makroro do wazane sawon wanda yi suro zikai no wallimi ngai sa kamande to so al suratul nahl to so kan men findin lokaturin men findin arakan ne tay lokaturin no ya dai kamande su sana yin gawan fa afa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan ga mala daji afuzu wa naha anil muthla muthla rasulin sana madin kan ga mala daji dabkono wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hamza kan ga mala daji amari chano kamin hamza ya digotu fasujjiya daji tadi daji zakkati bi burdatin masalla. mayafilan zakti thumma salla alaihi kangai malai daji sariyeno fakabbara sab'a takbiratin kawari falfalle tulur kangai malaye daji she kawarzu daji riwaya shahadu ma'adu malam do tahqiq sunna de هذا رواية هذه رواية ضعيفة لا يؤخذ بها riwaya do kawari tulur ngai malai hamsaro kawarzi shiro da zina ya da riwaya do da'if sha daji cidatin ba sha gotin ba walam yurwa riwayati anhu sallallahu alaihi wasallam kutan riwayati annahu salla ala shahidin fi shay'in min maghazihi ngai malai kam kirmu sheda e ba zina ros da zina ndasoma riwayati riwayatihi siro wa idin ثم أتي بالقتلى فيوضعون ila Hamza. daji amdo te tina da tudo daji hamza ro rupti na batun zun ganatin na fa salla alaihim kanga mala sai ro madwa chido wa alaihi hamza ero chido ma'ahum rokonzan wa alaihi ma'ahum rokonzan hamza ero madwa chido hatta salla alaihi thintain wa sab'ina salata na landanya daji kran de qala ibn ishaqa din chinyen aw ka kalo karanyana ala ndiro mukwanza cho tare, nyana ala ndiro wazo ala kamande marada ndi samagalzu ala kamande andi asiri unzuli unzulan ndu andi aw diwin tarajin ya kamande karunga yo chintiyo adam mana jundiyo ndaso yayi ganaw wa kamande katindiro hijaw ike andi anja saw dono za ko danan shari zamne kamande andi diwol den sulu ala kamande andi banane mai maitu ande musulmai ro gaurne amde kuraba dana ro gaurne sandiro ama heka kuru bara ne wata mata sandiro ye kamande ala yallande swa barane yande ana so samma kamande kanin zanza zabara ro de ala marada ande samma galle ashende dina lera ya so zanne kamande ala ndero razo ndero razo yire kamande ala marada ande samma herre galle her wo so ande ro kana sharri wo so kamande ande ayit kae kamande ala yallande so bara dukkan ya wande razo ya ro sadma e barane da rofun sani min kaman da bara sada ya hayo ya kaman kamande ala harmande wo soro her kamande wo kaman kamande kam da ande awo diwinta rajun na so kamande nyishano no jawo yake an ke ande anje sawa duno za ko sayan da ande rizam ne subhanakallahumma bihamdika na an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa salamu alaikum wa rahmatullah